A cikin al'adun ƙabilar Abzinawa, rawani yana da muhimmancin gaske, inda da wuya ka ga ba Abzini ya bar gidansa ba tare da rawani a kansa ba, wanda yake masa kariyar rana da iska da sanyi da dai sauransu. Kamar yadda Abdulkadir Alfijir wani ba Abzini kuma mazaunin birnin Agades ya yi ƙarin bayani. duk abu zai ne kwanan na duniya rawani babban abu ne wuri shi saboda shi ne rigar shi idan ba abu ne bai da rawani funtu yake eh, a kama ma daraja a abzance shi in ka kasance ka da rawani kamar rawani da kanshi ne a abzancin shi a rawani shi ne abzanci a al'adar kabila ta abzinawa duk wanda rawani ke kansa to ana kallon sa a matsayin dattizo kuma ya kamata ya kiyaye ga aikata wasu abubuwa kamar yadda ibrahim malalle shi ma wani ba ne ya yi karin bayani duk abin da bai dace ba bai kamace shi ba da kai abinci ko yunwa kake shi kana da rawaninka kana aka hauda maka rawani gaban jama'a ba ka bude rawani ko ka bude baki ka sa abinci rawani dai ya kasu kashi-kashi kuma kowane yana da lokacin da ya kamata a yi amfani da shi wannan na da batta ciki in ka lura da wannan da adan da ke da shi wannan kuma da fari yana da muhimmanci iri-iri mafiwa duk in ka ga an yi wanga adon zuwa wanga toran nan akwai wata sabga wadda take ko a hakumce ko al'ada wanga da ka gani fari ana da sabga ta al'ada ko a hukumce kana iya ka da shi ba cikin ka eh, ka nuna cewa gata amma daidai yake yana shiga a kowane lokaci ana bukatar kana da shi ko baki ko fari ko shudi in ka yi lissahi sarakanmu dare da za su hawan sarauta ko za a wata sabga ka gan su irwan ga shigen suke in suna zama na gindin fada waɗansu suna sawa amma ba a cika sa ba za ga an sakamakon wanga da nake gwada maka fari to kaji bambancin su a nasa bangare abdulkadir albishir ya koka ne kan yadda sannu a hankali matasan kabilar abzinawa ke mantawa da al'adunsu daga inda mutum ya yi karatu ya yi dan zurfi cikin karatu shi gani ya koma eh, sunan shi tafi a wannan mutane ni ba dan ma magana abzinawa ba ko wajen ganin rawani ina son kamar ba da kwasai bisa kamar in ka gani tufar da mutanen mu suke sawa ka gani tufa ce wadda yake ba ta bace amma kan bace su zan al'adu gare mu ta mu ta san musu al'adu ce ka gani su kuma wata ta wanda take ta banzar rufi ce ita ce ayu abu mai kyau gare su wannan shi zamanin ce ka gana amma a wajen rawani ya kamata da duk wanda ya gade shi ya san menene tun ya dan karimi ya san menene a abzancin To koyaya matasan kabilar Abzinawa ke kallon rawani ga abin da Muhammad Almusafa ke cewa. Tun kana samari ake kama ka a ce maka yau zo ana tofa ma albarka cikin rawani kasa kamar rawani nan abin da na gani yana yi eh, sai an tofa ma cikin tama baka kadar ma kasa a kai kenan ya nuna hakanan cewa duk inda ka bi ka gwada asilinka aslin na naka shine rawani yusuf abdullahi muryar amurka daga agadez jamhuriyar nijar